العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك ان السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi takwas ga watan almuharram a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya a yau cikin kaddarawar ubangiji muke dawowa karatu a wannan masallaci mai albarka na iya sunna da ke unguwar gwammaja housing estate ko mu ce gwammaja 'yan majalisu a cikin birnin kano bayan hutu mai tsawo da muka tafi na idin babbar sallah da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa dukkan abin da muka gabatar a wa'ancan kwanaki da ma sauran kwanaki na ayyukan ibada ya zamo karɓaɓɓe a wajen Allah duk abin da muka yi na kurakurai ubangiji maɗaukakin sarki ya yafe mana idan ba a manta ba a wancan lokaci muna karatu cikin suratul mumtahina ko suratul mumtahana mun tike da ƙarshen aya ta goma sha biyu a cikin surar da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha uku fadin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ma'ana dai aya ta ƙarshe kenan a cikin sura ko me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Ubangiji ya ce, Ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, mala yace thumma aqaba an jami'i ma kaddama fi surati bi qawlihi ubangiji yana so yayi ɗauraya ne dangane da duk abin da ya gabatar tun daga farkon surar har zuwa nan ta kuma idan ba mu manta ba farkon surar ta fara ne da hani gabaran jibintar al'amarin kafirai to kuma ta ma haka da haka wannan shine abin da ake kira da a ilimin balaga raddul ajazi ala sadari ka fara farkon magana da wani nau'i na salon zance kuma ka ƙare da shi ko ka fara magana a kan wani abu sannan ka fita ka koma wani kuma a ƙarshe ka sake dawowa kansa da haka wannan yana da babi mai zaman kansa kuma yana da matukar tasiri a fagen balaga azanci da iya magana da kuma aje komai a inda ya dace ubangiji subhanahu ta'ala yakan yi amfani da irin wannan salo sau da dama a cikin qur'ani yana magana akan abu sai ya fita ya koma kan wani sai kuma ya sake komawa kan na farfa da haka a babun balaga shi ake kira da raddul ajazi ala sadari an gane ko ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tatawallaw qauman ahir kada ku jibinci al'amarin waɗansu mutane ghadiba alaihim waɗanda Allah ya shi da su mala yace humul yahud su ne yahudawa li'anna awwala surati domin a farkon sura akhbara an ijla ibn nadir Allah ya ba da labari dangane da yadda yasa aka fatattaki yahudawan banin nadir daga makka summul maghdubi alaihim an kira su da sunan waɗanda Allah ya musu ya fushi da su ne a nan. da yace qauman ghadiba Allahu alaihim li'annahum arafu al domin sun san gaskiya wa ankaruhu amma suka ki su bita kenan wannan ya nuna duk wanda ya san gaskiya ya iya bita Allah ya yi mai da shi fushi da shi wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya faɗa cikin littafin sa Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya yi fushi da Yahudawa saboda sun san gaskiya suka take kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira nasara da sunan batattu saboda su kuma suna yin abu da jahilci babu ilimi to amma kada ka taɓa tsammanin cewa yahudawa kaɗai su Allah ya fushi da su banda su kuma ba wani kada ka taɓa tsammanin cewa nasara kaɗai su ne batattu banda su ba wani ya ce a'a ko a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka samu mutumin da yake da ilimi baya aiki da shi to makomarsa sai ta zamo iri ɗaya da ta yahudawa shi ma sai ya shiga sahun waɗanda Allah ya fushi da su kamar yadda ko yanzu a cikin wannan al'umma aka samu waɗanda suke bauta wa Allah amma bisa ga son zuciya da jahilci sun ƙi su nemi ilimin bautar kafin su yi to su ma sai su shiga sahu irin na nasara da Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin to da haka wannan yana nuna cewa na daga cikin abin da ke jawo Allah ya fushi da bawa ya san gaskiya kuma ya yin aiki da gaskiyar wanda kuma wannan yahudawa sun yi fice a kansa sun fi kowa suna da kaso mai tsoka sama da na kowa da haka Allah ya ce a kada mu jibinci al'amarinsu kada mu yi kawance da su kada mu kwaikwaye su kada mu bi tafarki irin nasu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم ديدي دا يا أيها الذين آمنوا لا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور da kamala yace wa kadhalika man ittakhadha tariqahum haka duk wanda ya bi tafarki irin nasu fi zalika cikin aikata haka yin abu bisa ga son zuciya tare da kaucewa ilimi da aiki da jahilci qad ya isu min al-akhirati lalle su yahudawa sun ɗebe tsammani daga lahira ai min sawabiha ba sa tsammanin cewa akwai wani lada da za su samu a lahira ma yaqinihim biha tare da sun sakankance da cewa akwai lahira an gane ko to nan sai malamai suka ce wannan wani nau'i ne daga cikin nau'in yahudawa cikin yahudawa akwai waɗanda ba su yadda da cewa a lahira akwai lada ba amma sun yadda da cewa akwai lahirar kamar yadda cikinsu akwai waɗanda kuma ba su yadda da cewa ma kwata-kwata akwai lahirar ba an gane ko tare da cewa kuma a cikinsu akwai waɗanda sun yadda da cewa akwai lahirar kuma akwai lada kuma akwai azaba amma azabar tasu ta ‘yan kwanaki ce su ne wanda Allah yake wa kalulan ta masanan naru illa ayyaman ma'aduda sun ce azaba ba za ta shafe mu ba sai ‘yan wasu kwanaki kaɗan kaga sun yadda akwai lahira sun yadda akwai azaba amma sun ce ta ‘yan kwanaki ce kaɗai wa kalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara to kaga waɗannan su kuma sun yadda akwai lahira sun yadda akwai lada amma ba wanda zai samu ladan sai ba yahude lan kulal jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude to kaga waɗancan yahudawa ba irin su bane ake magana anan dan ka ɗauka cewa qur'ani a wani waje ya tabbatar musu da wata sifa a wani waje ya kore kamar an yi tufka da warwara kenan a'a su yahudawa iri iri ne aji aji ne وقطعناه مثني وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما Allah ya ce mun karkasa su a ban ƙasa al'umma goma sha biyu ce kuma ba duka suka taru suka tsama ɗaya ba laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layl wa hum yasjudun wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bi dinarin yu'addihi ilayk bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima idan wata aya ta ce maka yahudawa maha'inta ne ka gamsu ka yadda wata kuma sai ta zo ta ce maka a cikinsu akwai masu amana nan ma ka gamsu ka yadda al'umma ce masu halayya iri daban-daban ɗabi'a iri daban-daban cikin yahudawa akwai masu son ‘yan uwansu cikin yahudawa akwai wanda ba sa ga maciji da junansu ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم da يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ذاك وأن waɗancan سوني وأن ننبا waɗannan nau'i ne daga cikin yahudawa su kwata-kwata ba su yadda ma da cewa in an je lahira akwai wani sakamako mai kyau ba wanda wannan yake ba su lasisin suke yin abun da suka ga dama a duniya su kashe wanda suka ga dama su kwaci kuɗin wanda suka ga dama su halakar da wanda suka ga dama su yi abin da suka ga dama zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil domin suna jin cewa duk wani wanda ba ba yahude ba in ba yahude ya kashe shi ya kashe banza kamar kai ne ka yanka ragonka ko ka yanka akuyarka duk wani wanda ba ba yahude ba in ba yahude ya ci kudin sa ya ci kudin banza kamar kai ne ka kwaci kuɗi daga hannun bawanka laysa alaina fil ummiyina sabil an gane ko da haka Allah madaukakin sarki ce kad ya isu min al wannan nau'i daga cikin nau'ukan yahudawa sun ɗebe tsammanin lahira ai min sawabiha ba su yadda da cewa akwai lada ba a lahira ma yaqinihim biha tare da sun sakankance cewa akwai lahira to sai malamai suka ce idan mutum ya yadda akwai lahira amma ya musu wani abu kuma da ya tabbata cewa zai faru a cikin lahirar shin har yanzu yana amsa sunan mai imani A'a, yanzu da zaka ce na yadda akwai lahira na yadda bayan an mutu za a tashi amma ba maganar wata wuta ko aljanna to da kai da wanda yace ba lahira duk ɗaya kuke tare da haka mutum bai yi imani ba an gane ko domin kafirci iri-iri ne akwai kafiran da suka tumbatsa suka ce lahiran ma babu ita ƙarya ne bal kazzabu bis sa'a ba su yarda da lahira ba akwai waɗanda suka ce akwai lahirar amma wuta ce babu shi yasa Allah ya ce a ranar lahira war almujrimuna nara kafirai za su ga wutar da suke karyatawa wa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kuma za su tabbatar da sai sun shige ta babu makawa to kafin su shige ta din sai mala'iku su ce da su hadhihi an-naru allati yukazzibu bihal mujrimun ga wutar da ku kafirai kuke karyatawa da ita a duniya kun yadda za a zo lahira amma ba ku yadda akwai wuta ba a fasihirun haza am antum la shin wayo aka yi muku koko ku ne dai ba ku gani da kyau islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku shiga ko ku hakura ko ku hakura don ruwanku inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun kadai abin da kuka kasance kuna aikatawa za a sakan muku da shi da haka kafirci iri iri ne aji aji ne mataki mataki ne waɗanda suka ce babu lahira gaba ɗaya sun kora samuwar wuta da aljanna da hisabi da mizani da komai waɗanda kuma suka ce akwai lahirar amma babu kaza babu kaza babu kaza to sun yi abin da bahaushe ke cewa shirin baci ba ba ba ta huda ba ta shiga ba domin in akwai lahirar amma babu activities na alkiyama to me lahirar ta yi ai ba ta yi amfani ba me amfanin baɗi ba rai da haka ka yadda akwai lahira kuma ka yadda duk abin da aka faɗa zai faru a lahiran nan zai faru wannan shine cikakken imani da ranar lahira amma dan ka ɗauki wani ɓangare ka bar wani ɓangare ba sunan ka mai imani ba sai ka ɗauki baki ɗaya sai ka yi imani da dukkaninsa da haka wannan nau'i daga cikin yahudawa sun ƙaryata cewa akwai azaba ko akwai sakamako amma sun yarda da cewa akwai ita ranar lahira ɗin malai ce li inadihim saboda tsananin taurin kansu wa kazzabun nabiyya kuma sun karyata annabi ma ilmihim bi sidqihi tare da sun yadda da cewa shi mai gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce kama ya isal kuffaru kamar yadda sauran maguzawan kafirai suka karyata ko suka ɗebe kauna alka'inuna kasantattu min ashabil quburi daga 'yan cikin kabarbura to wannan ayar malamai sukan yi wata fassara guda biyu kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani min ashabil quburi daga 'yan kaburbura mana shi kafiri bai yadda da cewa na cikin ƙabari yana yin wata rayuwa ta musamman ba shi abin da ya ɗauka idan mutum ya mutu magana ta ƙare magana cewa a cikin ƙabari akwai tambaya akwai amsa akwai azaba akwai ni'ima alqabr imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nirani kabari ɗayan biyu ne ko ya zama dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna ko ya zama faƙo daga cikin faƙan gidan wuta mana wani zunzurutun kwazazzabo na azaba da bala'i ɗayan biyu ne kabari dole ne to kafirai akwai waɗanda ba su yarda da wannan ba sun yarda ana mutuwa kuma ana binne mutum domin wannan ya fi ƙarfin su musunsa suna gani a idonsu. dan Allah ya ce qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yasara thumma amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara tir ala wadaran kafiri ma akfarahu me ya dauke shi zuwa ga kafirci shin ba zai ga yadda Allah ya ta gwada masa iko ba min ayi shay'in khalaqahu daga me Allah ya halitte shi min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga digon mani ya halicce shi ya gwargwada shi thumma sabila yassarahu sannan ya hore masa hanyar da zai biyo ya fito duniya domin in ba da horewar Allah ba ba yadda za a dan adam ya biyo wannan hanya ya fito duniya thumma sabila yassara thumma amatahu sannan Allah ya kashe shi fa aqbarahu kuma ya binne shi domin ubangiji shi ya koya wa yan adam kimiyya da fasahar binnewa ba dan Allah ya shigo ciki ya koyar ba dan adam tunaninsa da iyawarsa ta gaza ya gano in ya kashe dan adam dan uwansa ko dan uwansa ya mutu ya zai yi da shi Allah ya turo hankaki guda biyu suka zo suka koya wa dan adam yadda in mutum ya mutu za a binne shi fa ba'atha Allahu guraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi a kissar ƴaƴan Adam guda biyu to ubangijin duk da ya maka wannan kaga baka da damar kai musunsa in dai ba ka karyata kanka da kanka ka raina wa kanka da kanka hankali ba to su sun yarda da kabari sun yarda da cewa ana mutuwa ana binne mutum a kabari amma abin da ba su yarda ba abin da ke gudana a cikin kabarin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a cikin kabari akwai rayuwa ko ta azaba ko ta ni'ima na cikin kabari yana ji sai dai bai da ikon ya amsa shi yasa ma in za a shiga makabarta za a yi sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin shi yasa ma manzo Allah yakan yi magana da na kabari lokacin da kafiran makka aka kakkashe su a yakin badar manzo ya musu magana hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Umar yace ya kake musu magana wa kad juyifu bayan sun zama mushe annabi yace ce innakum lastum bi asma'a minhu ba ku fi su ji ba sai dai su Allah ba zai ba su ikon su mai da magana ba to kaga wannan ya tabbatar da cewa na kabari yana rayuwa to amma su wannan nau'i na Yahudawa sun yi irin abin da wani nau'i daga cikin maguzawa suka yi na sun yadda da kabari amma ba su yadda da mai ke gudana a cikin kabarin ba suka ce idan mun ce a cikin kabari akwai ni'ima to mu buɗe kabarin wanda muke kyautatawa zato ya fi kowa imani a duniya mu taɓa jikinsa mu ji za mu ji sanyin ni'imar kuma mu buɗe kabarin wanda muke munana wa zato sama da kowa a duniya mu gani za mu ji ɗumin jikin nasa cewa ana gasa shi da wuta suka ce to tunda duk ba za mu ji wannan ba babu kenan wannan ɗaya daga cikin fasarorin malamai game da kama ya isal kufaru min ashabil qubur ai kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani daga abin da ke gudana cikin kabari a wata fassara ta biyu kama ya isal kufaru min ashabil qubur kamar yadda wani nau'i na kafirai suka ɗebe tsammani da cewa na kabari zai tashi mu gane cewa dukkanin wannan ayyukan guda biyu kafirci ne amma ɗayan ya bambanta da ɗayan in yadda da cewa akwai kabari akwai kuma wata rayuwa a cikin kabari wannan shine imani in yadda da cewa akwai kabari amma babu wata rayuwa a cikin kabari kuma wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan kafirci sannan in yadda da cewa akwai kabari akwai na cikin kabari amma babu tashi daga kabari shi ma wani nau'i ne na kafirci domin kafirin da yace na kabari baya wata rayuwa daban yake da kafirin da yace na kabari ba zai tashi ba shi wanda ya ce babu rayuwa bai yi inkarin tashi ba amma wanda ya ce babu tashi kamar yadda shi kuma wanda ya ce babu tashi bai yi inkarin babu rayuwa ba ku gane abin guda biyu to dukkanin waɗannan fassarori guda biyu kalmar kama ya isa kuffaru min ashabil kuburi ta ɗauke su wasu daga cikin kafirai ba su yadda cewa a kabari akwai wata rayuwa ba kamar yadda wasu daga cikin kafirai ba su yadda da cewa na kabari zai tashi ba to sai Allah madaukakin sarki ya kamanta Yahudawa da wannan nau'i na kafirai cewa sun ɗebe tsammani daga lahira irin ɗebe tsammanin kafirai daga na kabari to wani nau'in kafiran wanda suka ce na kabari baya magana a baya ni'ima baya jin a cikin azaba baya iya jin magana ko ko waɗanda suka ce na kabari ba zai tashi tashi ba kowanne akwai kowanne yahudawa sun yi kama da shi domin Allah ya tabbatar da wani abu kai musun sa wannan kamanceceniya ne da kafirci ta fuskoki da yawa su waɗanda suka ce na kabari baya magana musu suka yi wa Allah akan abin da ya fi su sani kuma ya ce akwai su waɗanda suka ce na kabari ba zai tashi ba musu suka yi wa Allah akan abin da ya fi su sani ya ce kuma zai faru kaga waɗancan sun yi musu waɗancan sun yi musu da haka sun yi kama da juna duk da cewa abin da waɗancan suka musa daban ne da abin da waɗancan suka musa amma dukkaninsu masu yi wa Allah musu ne to haka yahudawa da suka ce a lahira babu aljanna kaga su ma musu suka yi wa Allah tare da cewa musun su daban da nau'in can musun su daban da nau'in can amma dai duk in zaka dunkule su zaka ce dukkanin su sun wa Allah musu zaka sai Allah yace kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kad ya isu min al akhirah kama ya isal kuffaru min ashabil qubur lalle sun ɗebe tsammanin lahira kamar yadda kafirai suka yi musun tashin na kabari ko suka yi musun rayuwar cikin kabari mala ce ai al ana nufin waɗanda aka binne min khairil akhirati suka ce babu wani alheri da za su je su tara a lahira kwata kwata ma ba za a tashe su ba iz tu'radu alaihim maqa'iduhum min aljanna suka ce domin kuwa tunda an ce ana nuna musu wajajen zaman su na aljanna law kanu amanu da a ce iz kai tu'radu alaihim domin tabbas ana nuna musu maqa'iduhum min aljanna wajajen zaman su na aljanna law kanu amanu da a ce sun yi imani wa ma kanu yasiruna ilaihi minan nar kamar yadda kuma ake nuna musu inda za su koma su ce su tarar na wuta wanda ita kuma sun yi musunta kuma za su je su da ita wakila a wani kaulin aka ce ma'ana kama ya isal kufaru ay al ahya'u ana nufin kamar yadda kafirai masu rai suka ɗebe tsammani min ashabil kuburi daga waɗanda suke cikin kabari ko da ba kafirai bane ba an yarji'u ilaihim cewa ba su yadda za su dawo gare su ba abin nufi ba su yadda cewa za a yi tashin alkiyama ba kala hul hasan haka hasan albasari ya faɗa wa katada da katada ibnu da'ama as-sadusi wa qala mujahid malam mujahid ce ma'ana ta biyu ai kama ya isa kuffaru lazina fil quburi an yarji'u ila dunya kamar yadda kafiran da ke cikin kabari suka ɗebe tsammanin cewa za su dawo duniya to haka nan ma yahudawa masu rai suka ɗebe tsammani daga cewa in an je lahira za su samu wani lada ko kyakkyawan sakamako bale ce iftutihati suratu an bude ita wannan sura ita ce suratul mumtahina ko mumtahana bin nahyi an ittikhazil kuffari awliya da hani ga barin rikar kafirai a matsayin awliya a masoya wa kutimat bi mithli zalik kuma da irin haka aka cike ita sura din domin a can ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana halayyar kafirai huwa allazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim min awwalil hashri an gane ko ma zanantum an yakhruju walakin ma zanantum an yakhruju ba ku taba tsammanin cewa za su fita ba ma'ana wannan kamar jirwaye ne da kamar wanka ubangiji yana nuna cewa kar ku biye musu kar ku yi ɗabi'a irin tasu wa zannu annahum mani'atuhum fusunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'min sayati fa'tabiru ya ulil absar to da ka karshe kuma sai ce la tatawallaw qauman ghadiba alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al kufar min ashabil qubur da haka mala yace wa khutimat bi misli zalika an cika karshen surar da kwatankwacin haka li adami muwalatihim dan ta'kidan dan karfafa zance li adami muwalatihim na kada mu jibinci al'amarin kafirai wa tamfiran kuma dan korewa lil muslimina ga musulmai anha daga aƙidar kafirci wa huwa wannan tsari alamin wali raddil ajazi ala sadari bisa ga salon nan ne na malaman balaga da suke cewa idan an yi irin haka an yi raddul ajazi ala sadari min haisul ma'ana wannan ta bangaren ma'ana kenan malai ce wallahu ta'ala a'la wa ahkamu Allah shine masani kuma shi yafi kowa hikima subhanahu wa ta'ala to anan malam ya ce an yi haka ne ta akidan dan karfafan magana wanda haka waɗansu malamai suka faɗa waɗansu malamai suka ce a wannan min babi ta'asisi ne la min babi at-ta'kid an gane ko ma'ana magana farko daban magana ƙarshe daban kowace gashin kanta take ci ko da a ce akwai kamanceceniya tsakaninsu da juna amma kowace gashin kanta take ci to wannan shine ma'anar ta'fif kowace tana gina wani sako ne da wani abu na daban sabanin na uwata amma idan muka ce ta'kid to kamar nanatawa ake an faɗi magana da farko aka sake nanata ta da ƙarshe don ta shiga kunnen mai saurare ta yi tasiri domin ko mu a tsarinmu na 'yan adam ijunanmu idan kana so ka gaya wa ɗan uwanka abu ya rike in ka faɗa sai ka sake nanatawa ka sake nanatawa musamman yaro ne za ka aike shi siyo min kaza sai kamar ya tafi ma ka sake dawo da shi ka ce kaza fa na ce ma to wannan shine ta'kid nana ta abin da ka riga ka faɗe shi dan mai sauraron ka ya kula ya rike kuma ya ɗauke shi da mahimmanci to haka waɗansu malamai suka ce an yi ana an gane ko cikin waɗanda suka faɗa haka akwai ibnu kasir cikin littafinsa na tafsiri ibn kasir yace yanha tabaraka wa ta'ala an muwalatil kafirin fi akhir hadhihi sura kama naha anha fi awwaliha Allah madaukakin sarki ya hana jibintar kafirai a farkon sura kuma ya hana jibintar kafirai a ƙarshen sura dan ya nanata mana mu shiga taitayin mu mu rike wannan sako da muhimmanci kada mu jibinci al'amarin su cikin magana ya zama muna koyi da su kada mu jibinci al'amarin su cikin abubuwan su na ibada ya zama duk abin da suka yi sai mun yi sun yi bikin sabuwar shekara mu ma sai mun yi sun yi bikin haihuwa sai mun yi sun yi kaza sai mun yi komai mu rinka koyi da su wannan kuskure ne ba karami ba shi yasa a musulunci babu bikin sabuwar shekara saboda asalinsa daga kafirci ne hafi nuye kafirci ne shi ma ba wai fa abu ne wanda yake addinin su ya zo musu da shi ba ko a wajen kafiran ma bid'a ne bid'a ne ko a wajen kafiran to a samu musulmi ma yana koyi da kafiri kafirin ma a cikin bid'arsa to kaga zulumatun ba'dha fawqa ba'azu. to haka nan bikin ranar tunawa da ranar haihuwa happy birthday ko a kiristanci happy birthday ba addini ba ne bid'a ce ta kiristoci to kuma a samu musulmi yana koyi da kirista a bid'a haka wannan wani irin sakarci ne kai da Allah madaukakin sarki ya baka haske ya baka shiriya ka san yadda ake rabuwa da kashi in an yi aka koya ma tsarki ba ƙarshen wayewa ba kenan duk kallon da kake wa kafiri ya waye ya je sama jannati yayi kaza bi gidaje ne bai san yadda zai rabu da kashi ba abinda bahaushe yake cewa ya tsafta buri kashi a moda kafiri zai yi kwalliya yayi kaza yayi tinkaho yayi alfahari amma fa da ruwan kashinsa yake wanka kashi yana nan a gindinsa kuma zai zo ya cika baho da ruwa kuma ya shiga ruwan ya wanko tsuliyar kuma ya kwaba a jiki yanzu dan Allah wannan shine abin koyi wannan shine yake burge ka ina abin koyi a cikin wannan da haka wannan shine yasa ubangiji subhanahu wataala yake ta jan hankalinmu mu wayayyu ne mu masu hankali ne mu muna da shari'a mu mun san ina muka fito ina muka dosa amma fa su ba su san ina suka fito ba ina suka dosa duk wani abu da kafir yake maka tunkawan da yana da shi na ci gaba da wayewa idan ya zo ya turbina maka wani abu na dabbanci sai kaga akuya ma ba za ta yi irinsa ba shi yasa a wani waje Allah ya ce wallahi wautar su ta fita akuyoyi ulaika kal an'ami bal hum adall inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila in kaga tumbele da sakarci da suke ko dabba kai wallahi dabba ta fi su hankali a wasu wajaje da dama da dama domin a kafirci fa idan sha'awa ta motsawa arni in dai arnan ya kai arni ba uwa babu ya ba surika babu kaka ba kowa kafiri yana iya saduwa da mai uwarsa kuma shi a wajensa ba laifi bane ba yana iya saduwa da yadda ya haifa a ciki kuma ba laifi bane ba yana iya saduwa da surikarsa uwan matarsa kuma ba laifi bane ba saboda dabbanci har ne zai zo ya tarar da matarsa da wani kuma ya ce wai bari ya kyale su su sha iska kada ya takura musu kai an yi lokacin da kafirai suke wata kwakyariya mutum ne zai auri mace amma kuma wai tana da aboki kuma idan abokin ya zo shi da abokin za su tara da matar sai ɗaya ya ce wa ɗaya bar min sama ka riƙe ƙasa kuma in tafiya ta tafiya ce to mi canji kai dawo saman ni in koma ƙasa wannan shine abin da imamul Al-Qurtubi ya ce shi Allah yake nufi da wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula yace a wannan jahiliyyatul ula ba abin da ba a yi bana cin kashi irin wannan dabbanci ɗari bisa ɗari suke yi to amma mu Allah ya zo ya ni'imta mu ya girmama mu ya karrama mu ya fito da mu daga cikin waccan wauta da waccan dabbanci kuma amma har ila yau muke ganin wancan abun abun koyi ne wa'ancan mutanen abun burgewa ne har yanzu akwai kafiran da suna ganin dan ka tafi tsirara ba wani abu yanzu a manyan biranen da ake takama da su a duniya na wayewa da ci gaba ya so da nawa aka samu mutane su ce yau ba za su tafi da kaya ba tsirara za su tafi kuma ba wanda zai ce musu danne mazansu ko matansu ko mata su ce za su yi zanga-zanga amma ta tsaraici kowace ta fito tsirara ta nuna an ɓata mata rai to me kenan aka yi ko ka samu mutum ya sha wahalar duniya ya tara duk abin duniya in zai mutu sai ce ya bar wa karansa ko ya bar wa wasa su fa a wajensu kowa yana iya ka in ka ga dama suka ce domin kuɗinka kai ka tara kai ka nemi abinka wa zai hana ka sai abin da ka ga dama to amma wai yau mu ne musulmi ake cewa wai mu addinin mu ne kudin mu ne mun yadda da ɗan da ƴaƴan da uban duk sun yadda cewa musulunci za su yi amma kuma ga yadda musulunci ya ce a raba gado kuma ana so a ce mana ba haka za a raba gadon ba ku a kasashen ku da kuke gadarwa da karnuka kuke gadarwa da kyanwoyi kudaden ku ya ce muku kar ku yi ku je ku ta gadarwa ku kuka nemi kuɗin ku arna waɗanda suke bin irin wannan tafarkin su yi ya hana su kamar dan me za a ce musulmi dole a daidaita namiji da mace a wajen gado akwai wanda ya nema mana kuɗi mu a ka'idar ma addinin mu in kun bambanta da mutum a addini babu gado tsakanin saboda a bawa kowa cikakken yancinsa ya za a yi musulmi ya sha wahala ya samu kuɗi kuma ya mutu kafiri ya ci masa kuɗi ko ɗanka ne saboda addinan guda biyu abokan faɗan juna ne abokan gaba juna ne to dan me makiyinka zai ci kuɗinka in kafiri ne ya tara kuɗinsa ya mutu ba yadda za a yi wani musulmi ya zo ya ci gado musulunci bai yadda ba ko da ɗanka ne ko da ubanka ne kuwa saboda a baka cikakken yanci wannan yasa musulunci bai yi katsalandan ba gare ku kuke gadarwa da karnuka kuɗaɗen ku ku gadarwa da kyanwoyi ku gadarwa da aladu ma ce an bar wa alade dala biliyan kaza duk suna yi amma ba wani musulmi da ya taɓa cewa dan me to kaga wannan ya nuna maka cewa lallai ana takalan musulmi ana ƙoƙarin a hana wa musulmi ‘yancinsu na addini wannan ko shakka babu barazana ce takala ce shi yasa musulmin najeriya ba su yadda ba da abin da 'yan majalisun najeriya suke tattaunawa na maganar daidaita mace da namiji a wajen gado wannan tsokana ce a addini kuma wannan yasa muke kira da babban murya ga 'yan majalisunmu na majalisar tarayya da majalisar dattawa sanatoci da kuma abin nan house cewa ba mu yarda da wannan ishu da ake tattaunawa ba kuma ba da yawon mu ba kuma dole ku fito ku ba wa musulmi haƙuri na zaman kuma da kuka yi a majalisa lokacin da ake tattauna wannan ishu ɗin duk da naji wani daga ciki ya fito yana ba musulmi haƙuri akan wannan saboda kwarai akwai cin fuska a ciki akwai issues da yawa da ake kawowa majalisa in sanata ya ga bai mabba ko dan majalisa ya ga bai mabba zai daki tebur ya fita ba wanda zai tsare shi amma dan me kuna wakiltar mu har a tsaya ana wannan rashin mutunci ana tsokalar ubangiji subhanahu wata'ala ana cin mutuncin addinin mu kuma kuna zaune a wajen kun saba wa waɗanda kuke wakilta kun saba wa addinin ku sannan kuma ba ku yi abin da ya kamata ku yi ba wannan ba daidai bane ba domin ubangiji ya ce wa qad nuzila alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum mun riga mun gaya muku mun shelanta muku a cikin littafi duk inda kuka zauna kuka ji ana tattauna wani ishu na a saba wa Allah ko a tsokane shi ko a yi izgili ga ayoyinsa to kar ku zauna a wajen addinin musulunci ya ba mu wannan har annabi Allah ya ce da shi in kana zaune a wata majalisa daga cikin majalisu a makka aka so ko wata hira ta zagin Allah ko ta cin mutuncin addini ta cika bar wajen in ma shedan ne ya mantar da kai ka zauna daga farko to daga gaba kar ka sake zama wa in ma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqul ba'da dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin amma an yi zaman karatu na farko an yi zaman karatu na biyu yanzu karatu na uku ake nufin a zauna a karanta duk akan a na Allah a yi masa gyara a nuna cewa bai yi daidai ba dole sai ya daidaita namiji da mace a wajen gado alhalin shi ya halicce su duka shi ya fi kowa sanin haƙƙinsu da 'yancinsu ila wani wanda bai da ilimin addini bai da wayewa dangane da sha'anin addini sai ce to sai me kuma ai uban da ya haife shi shi ya haife ta ɗansa ne yarsa ce to dan me a ba su raba mana 50-50 to kaga wannan ya nuna ka ta samu matsala domin ba a nan ya kamata karatun ya tsaya maka ba ka ya kamata karatun ya ci gaba sai ka ce to idan aka zo aure ita take ba shi sadaki ko shi yake bata namiji a aure shi yake bada sadaki ko mace ke bayarwa namiji shi yake bayar da sadaki ko mun talaucinsa ita kuma ko mun kuɗinta idan aka zo zaman aure wa yake ba da kuɗin cefa ne namiji ko mace namiji idan za a yi hayar gida namiji ke ba da kuɗin haya ko mace namiji duk wata ɗawainiya da ka sani ta rayuwa namiji ke yi komin talaucinsa to ka wannan yasa ubangiji ya ce a bashi kaso mai tsoka domin a hankalce yanzu kana da ya a ce ita ma ta girme ka kai kai ne kaninta sai mahaifinku ya rasu sai aka raba muku gado bayan an raba gado kowa ya danki sa ya sa aljihu sai aka zo zaman gidan waye zai ba da kuɗin cefa ne kai dai namijin kai zaka bayar kai zaka ciyar da ita duk da fa an raba muku daidai misali muka duk da an ce an raba muku gado kai ta ɗauka santa ka sa ɗauka ma'ana idan ka kalli dawainiyan namiji ko da a ce ya fi mace kaso amma mace fa tana dawowa ta ci daga aljihunsa shi ko baya ci aljihunta yanzu yar uwarka ce aka mutu aka bar muku gado an raba gado sai wani ya zo zai aure ta wa zai mata kayan ɗaki kai fa zaka mata kayan ɗaki ita kuma da nata suna aljihu to sai zama kura da shan duka gadi da kwashe kuɗi ai duk wanda yake a daidaita bai kansa da kansa ma adalci ba in ku haka ne to mu kuma abin da muke cewa mun yadda a raba gado daidai amma daga yanzu in an zo aure a rinka yin 50-50 in an zo aure a rinka 50-50 an gane ko mana idan namiji zai yi ɗawainiya kaza to ita ma ta yi ɗawainiya irin wannan in an je kama gidan haya to a raba kuɗin daidai ai ba shi kaɗai kila ma ta fi shi zama a gidan ko ba haka ba ka fi shi zaman gidan kana ji kana gani ma kila kai ka kama haya gida kai kuma kai wani ma ba haya ba kai ka gina kayanka amma sunan gidan ya fi ƙarfinka sai a ce gidan wanci kai gidan ma ba naka bane ba to amma duk wannan ba a kallon ina hankalin su yake su masu son su yi wannan ka tokarar ubangiji yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah yace maza su ne jagororin mata saboda haka Allah ya ga dama ya daga jinsin maza akan jinsin mata shi ko inna rabbaka fa'alul lima yuri shi Allah mai yin abin da ya ga dama ne in yayi kuma ba isa a ce masa dan me ba in ka ce dan me ya daga mata akan maza sai ya ce to kai ka halice su ko ni na halice su ina ruwanka da su me naka a ciki me kai wa namijin har da ka isa ka kafa masa doka me kai wa macen har da ka isa ka kafa mata doka shi ko shi yayi mata komai shi yayi wa namijin komai to amma bisa ga adalcinsa da tausayinsa ga bayansa ya wannan tsari kuma tsari na adalci kuma duk wanda zai ce maka musulunci ya danne haƙƙin mace da yasa aka fifita namiji a kanta ta fuskar bashi kaso wanda ya ninka nata biyu a wajen gado to ya manta halin da matan suke ne kan zuwan musuluncin ai kan zuwan musuluncin su kansu ba su isa ma su yi maganar gado ba su kansu gadar su ake yi raba su ake kamar tumaki raba su ake kamar tumaki musulunci shi ya zo ya tsaya tsayuwar daka ce yanzu su ma ‘ya'ya ne dole a ba su gado amma dai ba za a ba su cikakke irin na maza ba saboda maza sun fi su ɗawainiya lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqramun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqramuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa Allah ya ce maza suna da kaso cikin abin da iyaye suka mutu suka bari ko dangi makusanta na gado mata ma suna da kaso cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari ko dangi makusanta na gado ko mun kankantar abu ko mun yawansa wannan ya nuna da ba su da kasa da gada su ake ko suna so ko ba sa so idan mutum ya mutu babban ɗansa sai ya gaji komai har matan uba kuma al'ada ta yadda da haka in ya ga dama ya mai da ita matarsa ya zaman aure da ita kamar yadda ubansa ya zauna da ita ko da ta haife shi ko ta yi jikan jika da shi in kuma ya ga dama baya son wannan ya mai da ita tamkar ya akuyarsa lokacin da ya ga dama ya kama ta ya zarga mata igiya ya kai ta kasuwa ya siyar in ya ga dama duk wanda yake son ya aure ta yanzu ya fi ubanta ma yanci a kanta sai an biyo ta wajensa sai wanda ya ga dama ya aurawa ko ya bada hayarta ko ya bada aro da fa dai haka matan suke rayuwa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarihun nisaa karha ya ku waɗanda suka yi imani ku bai kamata ba ku ke gadan mata ta tilas kuna masu tirsasa musu kuna masu bautar da su kaga wannan yake nuna maka cewa in ba a karanta tarihi an san jiya ba ba za a san yau ba ballantana a san ina aka dosa gobe duk wanda kaga yana katsalandan yana rawar kafa yana cewa musulunci bai yi adalci ba game da sha'anin mata a yau asali bai karanta tarihin jiya da shekaran jiya ba da fa in an haife su binne su ake yi murnar haihuwar su ba a yi wa mutum to yanzu dan Allah ko da musulunci bai ba mace gado ba kadai ya hana a kashe ta da rai wannan bai isa gata ba in aka haife ta fa murna ba a yi baƙin ciki ake ɓacin rai ake mahaifinta ya daina shiga mutane don kar a masa jaje don ba wai murna ake jaje irin abin da bahaushe ya zo ya gada har yake faɗa a karin magana ce an kuma wai mace ta haifi mace duk wannan burbushin wata mummuna al'ada ce fa musulunci ya zo ya hana wannan ya nuna su ma mutane ne ga kaza ga kaza na haƙƙi da suke da shi ai musu kaza ai musu kaza wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah a cikin mutane wa fi cancanta in kyautatawa annabi yace mahaifiyarka sai da ya faɗa masa mahaifiya sau uku sannan yace mahaifinka shin wannan duk wulakanta mace ne ko girma mata a wajen ɗaurin aure ce a bata sadaki ita kar ta bayar girmama ce ko wulakantawa yace kar a kashe ta kar a gaje ta ta karfin tsiya duk wannan wulakantawa ce ko mutuntawa a ƙur'ani, sukutun akai suratul nisa'i ba suratun rijali mutuntawa ce ko wulakantawa dan baka san ma me kake faɗa ba da haka wallahi yan majalisar mu sanatoci da da da yan majalisar wakilai ku sani cewa al'umma suna sauraron ku su ji me za ku yi suna sauraron ku su ji me za ku yi in kuka bari wannan doka ta ƙetara ta wuce domin shi sharrin kafuri da sharrin nasara ba yau yake ji ba ya san cewa a najeriya ta yau a arewa ba wanda zai yadda da wannan sakarki ne amma shi ɗana maka tarko yake yi yanzu shekara ɗari mai zuwa imanin wanda za su zo a wancan lokacin ba irin naka ba ne su in an latsa su za su aiwatar kuma kafa musu hujjar da za a yi ai iyayen tun suna nan akai dokar me yasa ba su hana ba sai ce to shikenan tunda iyayenmu ma a ciki akwai shehuwa ne da shehuwa ne da waliwa ne duk suna nan akai suka shiru mu kam sai mu dora zaka shedan ya samu hujja an yi ne iyayenku suna nan kakanninku suna nan kuma sun fi ku addini sun fi ku kaza sun fi ku kaza kuma suka shiru to da yanzu ko abin da ya rage kawai ku aiwatar sai su aiwatar domin gwargwadon yadda zamani ya yi nisa da wahayi gwargwadon taɓarɓarewarsa kenan duk abin da kake gani a yau na lalata idan Allah ya baka rai shekara ɗari masu zuwa sai ka ga ninkin ba ninkinsa yau abubuwan da ake inda za a taso tsofaffin da suka mutu shekara ɗari ɗari biyu wallahi ba za su taɓa yadda za a yi abin a yau ba ko kaɗan ba za su taɓa yadda za a yi ba yanzu nan in ana baka labarin sarkin musulmi eh, abubakar na uku ko na uku ne ko na biyu wanda ake ba da labarin abubuwansa da irin mu'amalarsa da wanda ba musulmi ba sai ka ɗauka a zamanin sahabbai a kusa kusa fa irin yadda iyayenmu suke mu'amala da wanda ba musulmi ba suna nuna musu bambanci ɗari bisa ɗari na addini ba tare kuma da zalunci ba amma yau mu a wajen mu gidadanci ne ma ka nuna kai musulmi ne aka ce wani daga cikin manya-manyan eh, shugabannin Najeriya amma ba musulmi ba ya je gaishe shi bai ba shi hannu sun gaisa ba ce arne ya zai haɗa hannu da arne sai dai a gaisa haka hai hai ya zo ba tufa ba riga sai katocin murzani a wuya aka ce ya ce wannan arin ya ce to Allah tuha mai Allah tuha mai asiri ma'ana Allah ya sa man riga kato a tuba haka wani babban shugaban kasa aka ce je gaishe shi fa ya ce kai arnan ga ina ina uwarka kai tsaye kai arnan ga ina uwarka ya ce to Allah ya sa ka musulunta ita ma Allah ya sa ta musulunta da'awa ce kuma kai tsaye babu wani shayi ba tsoro ai ba faɗa bane ba zagi bane kai ba ka fatan an ya musulunta amma ba ka iya fitowa ka gaya masa tsoronsa kake ji musamman idan yana da wani matsayi a ka ko ta hanyar rarrashi ma ba irin haka kai tsaye ba indirect ba directly ba ba za ka iya ba kaga wannan ya nuna cewa tafiya tana tafiya imanin yana ne yana raguwa batirin yana sanyi to wannan shine abin da muke jiyewa kada ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo gaba su tuhumce mu da cewa ai muna nan aka yi kuma wallahi ba za su yafe mana ba in kuma suka faɗa wannan tarkon to da sanin mu aka ɗana musu shi da haka ku sani idan wata doka wacce za ta zamo alheri ga ƙasa alheri ga al'umma kuka tabbatar duk abin da za a samu na lada sakamakon wannan dokar kuna kabarin ku Allah zai rinka raba muku kamasho shi riba aikin alheri kenan kana kabarin ka lada yana zuwa ma to haka kuma illar sharri in kuka yadda a zamanin ku aka yi wannan dokar to wallahi har Allah ya nade kasa duk wanda ya amfani da ita kuna da zunubinta kun ga dai ku a zamanin ku ba ku yi aiki da ita ba kuma kuna ganin a yau wani musulmi ne ma zai yadda domin akwai yan majalisar da suke cewa musulmai su kwantar da hankalinsu mu wannan abin ai iskiliya a wajen mu ya ma za a yi musulmi ya haka a'a kai ne baka sani ba shi nasara asarar duniya ya san yadda yake dana ma tarko inda zaka je ka tarar da shi a gaba to daka ya kamata mu hatara mu fahimci wannan to daka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana ahir kada mu koyi da kafirai cikin dukkanin sagira wa kabira kankanin al'amari ko babban al'amari to sannan malamai sukan ce ita wannan aya irinta a qur'ani guda biyu ce anan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffar min al qubur a baya cikin suratul mujadala sai ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhiba hum ya'lamun can an ba da labari nan kuma an hana amma dai dukkan sakon ɗaya ne kada ku jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su baka ga waɗanda suka jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su ba to sai malamai suka ce ayoyin guda biyu sun yi kama da juna ta fuskar labazi sun yi kama da juna ta fuskar ma'ana shin da kuma nau'i ɗaya ake na mutane domin mun ce a nan ƙauman ghadiballahu alaihim yahudawa ake nufi Allah ya fushi da su me dalilin fushi da su suna yin abu da son zuciya tare da sun sani duk mai sallah kullum yana roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin su ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin yahudawa ake nufi to amma wa'ancan qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum anan munafikai ake nufi kaga wannan sai ya nuna cewa ashe ba nau'i ɗaya na mutane Allah ya fushi da su ba kuma sifar fushi tabbatacciya ce ga Allah kuma yakan yi da duk wanda ya cancanta kuma abin da ke jawo Allah ya fushi da mutum ba iri ɗaya bane domin abin da ya ja Allah ya fushi da Yahudawa ba shine abin da ya ja Allah ya fushi da munafukai ba laifin Yahudawa daban laifin munafukai daban laifin Yahudawa yin abu da son zuciya alhalin akwai ilimi laifin munafukai kin ban gaskiya raba kafa ba sa can ba sa can na baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula kaga shine ne hum minkum wala minhum to sannan wa na alal kadhib na daga cikin miyagun ɗabi'un munafurci rantsuwa akan ƙarya suna rantsewa akan ƙarya wa hum ya'lamuna alhalin sun san rantsuwar da suke ta ƙarya ce abin da suke kokarin su tabbatar ƙarya ne ba gaskiya bane ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da munafurci ubangiji ya tsare mu daga yahudanci to wannan shine karshen suratul mumtahana surar da take biye mata ita ce suratul safi suratul safi ita ce sura ta 66 cikin jerin gwanan surorin alqur'ani idan ka dauko lissafi daga sama bala yace suratul safi madaniyatun suratul safi an saukar da ita ne bayan annabi ya hijira daga makka ya koma madina wahiya arba'un 61 ai haka nace ko wa hiya arba'a asharata aya kuma adadin ayoyinta guda goma sha hudu ne wa har ra'isi abinda suratul saff take karantarwa bayanul jihad bayani game da jihadi wa sidqul wa'di da kuma gaskiyar alkawari fihi cikin jihadi din wa fawaiduhu da kuma fa'idodin da ke cikin jihadi lil ummatil islamiyya ga al'ummar musulunci fatan mu Allah bamu ikon karanta ta daidai da fassara ta daidai da kuma yin aiki da abin da ta kunsa Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن Imamu Ahmad ya rawaito hadisi daga حديثي دقى عبد الله daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa waɗanda suka musulunta kala Abdullahi ɗan salam ya ce wanda yana daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da cewa ‘yan aljanna ne wata rana kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito hadisi cikin kitabut ta'bir Abdullahi dan salam ya yi mafarki a mafarkinsa sai ya gan shi gashi a cikin wani katon lambu kuma a tsakiyar lambun ga wani gini mai tsawo kuma daga gini mai tsawon can ta sama an ɗauro igiya to shi kuma gashi ya rike igiyar ya makalkale yana ta kokarin ya hau sama da gari ya waye yazo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da na gani a mafarki sai manzo Allah ya ce anta satamutu wa anta akhidun bil urwatil wuthqa kai zaka mutu kana rike da addinin musulunci hannu da hannu domin ubangiji ya ce wa man yakfur bi tagut wa man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim da ka sau da dama abdullahi dan umar in ya ga abdullahi dan salam sai ke nuna shi yana cewa ga dan aljanna in aka ce me hujjaka me dalilin ka sai kawo waccan kisa da wancan abu da ya faru da irin fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan salam malaman tafsiri sau da dama sukan ce duk ayar da ka ji ta yabi yahudawa a qur'ani to abdullahi ɗan salam shine na farko sauran suke biye masa da Allah yake min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al laili wa hum yasjuduna suka ce ka abdullahi ibn salami wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka ka abdullahi ibn salam alladhina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa ayatuna قالوا آمنا به إن من إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون سيسكي كعبد الله بن سلام duk inda aka yabi Yahudawa Abdullahi dan Salam shine a sahun farko domin shine gawurtaccen malamin yahudawa wanda ya zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina ni ina Madina mutanen Madina suna ta fita suna zuwa cincirin dantaro annabi ni ma sai na fita ba dan nayi imani da shi ba sai dan in je in gan shi dan in dai shine annabin ƙarshen zamani to in na gan shi zan gane shi dan attaura ta mana bayanin sa shi yasa wata rana na Umar ya tambaye shi yace Abdullahi dan Salam kai alaran man at-taura ne ka santa ciki da bai ɗinta ina gama ka da Allah Qur'ani ya ce mana ku kun san annabin ƙarshen zamani kamar yadda kuka san ƴaƴanku shin hakan ne yace wallahi na fi gane Muhammadu sama da dan da na haifa to da haka yake cewa lokacin da na fita taro ganin ana taron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ina hango shi daga nesa da muka yi ido hudu da shi na tabbatar da wannan idan ba mai ƙarya bane ba fuskarsa ba ta yi kama da ta makareci ba yace kuma naji yana gaya wa sahabbansa waɗanda suka zo taransa kalmomi masu tsada yana cewa ayyuhan nasu silul arhama wa afshu salama wa at'imu at'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna al jannata bi salam yace ya ku mutane ku yaɗa sallama a tsakaninku ina zancen cewa addinin musulunci yana raba kai ku ciyar da abinci ga junanku ku sadar da zumuncin yan uwanku ku yi sallar dare lokacin da mafi yawan mutane suke bacci ku shiga aljanna halin halin yace wannan kalmomi su manzo Allah yake ta nanatawa mutane a lokacin da suke murnar taro shi to da haka Abdullahi dan Salam yake faɗa bayan ya musulunta yace tazakarna ayyukum ya'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun zauna mu sahabbai muka tattauna sai muka yanke shawara a cikin ku mana ijunan su bayan sun tattauna akan maganganu masu amfani akan ayyukan alheri sai suka ce to wa za mu tura a matsayin jakada ya je tambayo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne Allah ya fi so a aikata domin su sahabbai kullum in za su yi aiki ba wai ɗokin yin aikin ba sai sun tsaya sun yi sikirinin sun tantance shin aikin Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi to in Allah ma ya ce ayi annabin ya ce ayi wanne ya fi amma kai yau da ka kace shiga ba ka tantancewa Allah ya ce annabi ya ce Allah bai ce ba annabi bai ce ba kawai kai zuciyarka ta yi ma da haka za yi kuma an ma magana ka ce to menene a a addinin menene ai salati ne yau salatin kai ka yi wa kanka da kanka kai za ka koyar kai za ka tsara in dai ka yadda kai bawa ne to a ma'anar bawa mai jiran a bashi umarni sai abin da aka ce yayi zai yi amma lokacin da ya zama kana gaban kanka to yanzu sunanka ba bawa ba ka zama ubangida wuyanka ya kauri to ka kaga a babin bautar Allah ba zancen wuya ya kauri ka rusuna kai biyayya a baka umarni ka bi hana ka ka hannu wannan shine bauta da haka sahabbai suka ce wa zai je ya tambayo mana annabi wani aiki ne Allah ya fi so fa yas'aluhu ayyul a'mali ahabbu ila Allah wa zai je ya tambayo mana manzo Allah wani aiki Allah ya fi so dan in mun tashi mu yi wanda Allah ya fi so yace falam yakun ahadun minna ɗaya daga cikin mu bai tashi ba ma'ana kan mu ma gama magana mu yanke mu tabbatar da wani shi zai je fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan kawai sai ga wani dan aiki ya zo mana daga wajen annabi fa ya yace annabi ya ce ku zo ku tattaru akwai wani sako na musamman da haka da muka tattaru yace fa qara'a alaina hadhihi sura sai manzo Allah ya zo ya karanta mana wannan sura tun daga farkon ta har karshen ta da haka wannan ya nuna cewa suratul saffi ta sauka tun daga farkon ta har zuwa karshen ta dogaro da wannan hadisin kamar da waɗansu malaman ulumul qur'an suka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a annabi ya tara su ya karanta musu ita a lokaci daya baya nuna ita din a lokaci ɗayan ta sauka zai iya yiwa ta sauka kamar yadda wasu surorin suke sauka a gugutsire a gugutsire amma dai ta gama sauka da haka a lokacin annabi ya tara su dan ya isar musu da sakonta gaba ɗaya a dunkule an gane ko da ka ya ce ya ani suratul safi kullaha yana nufin ita wannan sura suratul safi annabi ya tara mu yayi mana ba da ita ya karanta mana ita baki ɗayanta da farko ubangiji ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa yayi tasbihi ga Allah sawa'an mun ji ba mu ji ba sawa'an mun sani ba mu sani ba Allah yana ba mu labari ne na abin da ke faruwa a duniyance a gaibance ko ka sani ko kakka sani duk halittar sama ta ne wa Allah tasbihi ko ka sani ko kakka sani duk halittar ƙasa ta ne wa Allah tasbihi maganar ba shine ka sani ba ko kar ka sani a labari ake baka kuma baka da wata hanya daman da zaka sani in ba wannan hanyar ba shi yasa wata ayar Allah yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sammai bakwai sune wa Allah tasbihi kasai bakwai sune wa Allah tasbihi kai ba wani abu face ne wa Allah tasbihi sai dai ku ba za ku sani ba ma'ana Allah ya tabbatar musu da tasbihi ya kore mana me sanin nau'in tasbihin to yau ina nan da suke fassara tasbihin kaza ina nan da suke fassara tasbihin agwagwa muna yara muna ji ana faɗa tafiyar bota idan ka kula kai ma ka santa na zikiri to ya kai ka sani tafiyar in tana yi ta gaba ko ta baya in ribar ta yi ko kuma in ta zabura kuma menene tasbihin wanda akwai shehi a garin nan da ya fassara tasbihin kaza ko tasbihin kaza duk dan Kano ya san tasbihin kaza ba sai na gaya masa ba to kaga wannan yi wa Allah karan tsaye ne Allah ya ce suna tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ba za ku fahimta ba ba za ku sani ba ba za ku gane ba to meye hikimar da yasa Allah yake bamu wannan labarin malamai suka ce Allah yana bamu labari akan bayansa su ne masa tasbihi ne don mu yi kishi mu ma mu domin duk wata halitta da ta yi wa Allah tasbihi kima ta bata kai ta dan adam ba to kwa kasa da kai har ya fi ka aikin kirki samar bata kai dan adam kima ba kaza akuya agwagwa ba su kai dan adam kima ba amma a ce su su yi tasbihi mu ba za mu yi ba ai muna da kishin zuci ma dage mu yi tasbihi kuma ubangiji subhanahu wataala ya kawo tasbihi da nau'ukan salo na zance wani lokaci ya nuna an wani lokaci ya nuna ana yi wani lokaci ya nuna ayi umarni sabbaha fi'ili ne madi yusabbihu fi'ili ne mudari yana nuna ana ci gaba da yi sabbih isma rabbika umarni ne ayi ma'ana dai ba lokacin da duniya take tsayawa ba a wa Allah tasbihi in kai kai kai naka kai bacci a lokacin da ka kwanta lokacin wani zai fara nasa a lokacin da kake sharan munshari goshin asuba bacci yayi daɗi a lokacin zakara zai fara nasa a lokacin da ka shiga daji kana tsoro baka jin motsin yan adam ma'ana tazrihin su kamar ya tsaya kenan a lokacin zaka ji tsuntsaye suna yin nasu babu wani lokaci da ba a yi wa Allah tasbihi ba wani sakan a duniya kwaya ɗaya da ba a yi wa Allah tasbihi da haka shi ubangiji subhanahu wataala babu wanda zai kunsa masa takaici in kai kace ba za ka bi shi ba wani zai bi shi in kai kace ba za ka bauta masa ba wasu za su bauta masa in kai kana ganin hankali ne yasa kai wa Allah tawaye to a lokacin mahaukata kuma za su gane ba wanda ya cancanta a girmama sai Allah shi yasa yace fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna qauman laysu biha bikafirin mu ba za mu taɓa takaici ba in waɗannan yan adam suka ce ba za su bauta mana ba akwai waɗansu suna nan suna yi ba za su rena ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce sama ta cika ka yi makil ba inda zaka sa dan yatsa guda hudu face mala'iku sun cika sama wasu suna tasbihi wasu suna tahmidi wasu suna kabarbari wasu sun yi ruku'u wasu sun yi sujada tun kan Allah ya halicci baitul izza wani daki a sama ta daya daidai da ka'aba da tun kan Allah ya halicci sama da shekara dubu hamsin yi wannan dakin kuma mala'iku suke shiga dakin kullun dubu hamsin su fita har yau ba a zo na farko ba wayancan idan suka fita ba a san ina Allah ya da su ba washe gari ma da dubu hamsin suka shigo suka fita ba a san ina Allah ya kai su ba gobe ma dubu hamsin za su shiga yau ma sun shiga jibi ma gata ma citta ba daka Allah baya takaici in dai maganar bauta ce sai dai kai kai takaici in ka ki ka yi takaici ka yi kuncin zuci ka yi bakin fuska ka shiga damuwa al'amura sa cakuɗe ma domin matuƙar zuciya ba za ta alaƙantu da mahaliccinta ba ba ta da wata walwala ko me take da shi wallahi bin Allah maganin wayo Allah amma matukar kana takamar tunda kana da kuɗi ba za ka ba Allah ba to yanzu ka fara takaicin rayuwa wallahi yanzu ka fara mulki kake da shi kake ganin ka riƙa za ka ja da Allah to yanzu ka fara takaicin rayuwa amma ba ka da mulki ba ka da kuɗi la a banki la a bankaɗe ba ka da wata damuwa in dai zuciyarka tana tare da Allah ba ka da haushin komai الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب da zikirin Allah ne kadai zukata suke samun nutsuwa da walwala da kwanciyar hankali amma ba da tarin nera ba amma ba da tarin mulki ba amma ba da ka zama dan dangi ba duk danginka duk kudinka duk mulkin ka, in dai ba ka da kyakkyawa alaka da ka to kana cikin halin tasko kana cikin wahala kana cikin halin takaici da damuwa da matsatsin rayuwa ko da a ce za a buɗe dukkan boda ba murna muke bodoji sun buɗe ba madalla haka ake so amma kana tsammanin zaka dawo ka ci bilis ka zauna lafiya ai ba a matsalar buɗe boda ko rufe boda ba matsalar take rufe boda ko buɗe boda wata matsala ce ta daban amma asalin sirrin matsalar mu a Najeriya ba nan bane ya kamata mu dawo kan hayyacin mu idan an buɗe boda shikenan an daina sace-sacen kuɗaɗe an daina yanka mutane an daina tsafi matukar waɗannan suna nan wallahi sun matallahi bodar sama da ƙasa za ta kulle in ma bodar kusurwoyi ta buɗe in bodar najeriya da nijar ta buɗe ta najeriya da eh, kwatana ta buɗe to bodar sama sai ta kulle ita kuma waye isa ya buɗe ta Ƙa'ida ya sa mana walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la hana alaihim barakatin minas sama asali ita albarka daga sama take zuwa ba daga bodar nijar ko bodar kwatana ba ganewa ne ba ba albarkar daga sama take zuwa za mu iya cinye duk shinkafar da muka tara amma matsalar wata sai ta ki zuwa za mu dawo muna cin kashinmu ne mun riga mun lalata mun cinye wacce muke da ita yanzu burinmu da fatanmu wata ta zo to wata kuma daga sama za ta zo domin sai an yi ruwa daga sama albarka ta sauka sannan abincin zai yalwata to idan muna tsokanar mahaliccin sama wanda ya daidaita akan al'arshinsa zai rufe kofar sama kuma ba wanda isa ya buɗe mana da ke ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama walakin kazzabu fa akazahum bima kanu yafsukun da ya kamata mu gane wannan ubangiji subhanahu wataala halittarsa ta ne masa tasbihi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene mafificin zikiri sai ce mastafahu Allah li malaikatihi wanda Allah ya zabar wa mala'ikunsa to ka nau'in zikirin da mala'iku suke yi shine tasbihi lokacin da Allah ya tambaye su akan halittar annabi Adamu wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ce me ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima sai suka ce wa nahnu nusabbihu alhalin mu muna tasbihi ma'ana kenan kaga mala'iku cikin nau'ukan zikiri tasbihi suka fi an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim waɗanda suke ɗauke da al'arshi da abin da ke kewaye da shi su ne mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da yabon ubangijinsu kuma su da kansu suna kirari suna cewa wa inna lanahnu safuna wa inna lanahnu musabbihuna lalle mu ne masu sahu gaban ubangiji kuma lalle mu ne masu tasbihi Daka tasbihi yana da matukar tasiri yana da matukar falala cikin nau'ukan zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu masu saukin faɗa akan harshe masu nauyi akan ma'aunin lada a lahira waɗanda mai rahama ya fi so shine faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da haka mu yawaita tasbihi Allah madaukakin sarki zai yaye mana dukkanin kuncin rayuwa mala yace aina zahahu abin nufi duk halittun sama da ƙasa sun tsarkake ubangiji faji abima a wannan ayar an zo da ma duna man a madadin a zo da man tare da cewa ma tana nufin marasa hankali man tana nufin masu hankali to amma sai aka ce sabbaha lillahi ma fis samawati ababan da ke cikin sammai marasa hankali su ne wa Allah tasbihi wa ma fil ardi da ababin da suke cikin ƙasa marasa hankali su ma su ne wa Allah tasbihi a madadin a ce man masu hankalin sama man masu hankalin ƙasa to me yasa aka yi haka sai malai ce abin da ake nufi da wannan tagliban lil aksar dan a nuna maka suwa suka fi yawa cikin halittar Allah shin mahaukata ko masu hankali masu hankali suka fi yawa ko mahaukata wani zai ce maka masu hankali mahaukata ne suka fi yawa domin ka haɗa yawan mu da garken shanu da garken tumakai da garken awakai su kuma duk ba su da hankali ko ba haka ba waɗannan sun fi mu yawa taurarin sama ana kiran ya su cikin marasa hankali domin halittar da take da hankali halittar mutum ce da aljan da mala'ika amma banda waɗannan duk wata halitta da ka sani ba ta cikin halittu masu hankali to kuma waɗannan a cikin halitta population ɗin su ya fi yawa wannan shine hikimar da ake nuna mana sannan kuma kamar yadda na gaya mana dan a sanya mana kishi mahaukata ma suna yi to ina ga masu hankali ma'ana kenan wannan ya nuna hatta marasa hankali akwai abu da suke yi mai kyau akuya ba ta da hankali amma kuma tana tasbihi tasbihi kuma abu ne mai kyau ko ba haka ba to haka nan dukkan sauran dabbobi a wani waje kuma zaka ji an ce man an gane ko a kawo man din wannan kuma dan a nuna maka falala ta masu hankali amma dai marasa hankali cikin halitta su suka fi yawa wa huwa al-aziz lallai shi Allah shine mabuwayi fi mulkihi cikin mulkinsa al-hakimu mai hikima fi sun'ihi cikin ayyukansa ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke aikata kuke fadar abin da ba ku aikatawa mala yace fi talabil jihadi wajen neman jihadi kuke fadar ma la taf'aluna abin da ba ku aikatawa idza in eh, eh, in hizumtum bi uhud lokacin da aka rusa ku a yakin uhud kuka zo kuna ta faɗar abubuwa kuna cike ciken baki dan me kuke yin haka mana Allah madaukakin sarki baya so mutum ya faɗi abin da ba zai aikata ba ko mun girman sa ko mun kankantar sa malamai sukan kafa hujja da wannan ayar kan wajabcin cika alƙawari wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud wanda yana daga cikin cika alƙawari ka faɗa ka cika in ka faɗa ka aiwatar to amma abin da ake nufi in abin ya zama mai kyau in abin ya zama mai alkhairi yau da dama mutum zai faɗi abu na sharri kuma sai shaidan ya zo ya ce masa to ai kayi alkawari sai ka cika to wannan alkawarin ba dole bane a cika shi an gane ko ba dole bane ba a cika shi manzo Allah yace sau da dama na kan rantse zan yi abu sai daga baya in gane rashin yin abin ya yafi alheri sai in bashi sai in yi kafara wannan ya fi an gane ko kamar yadda da akan samu wasu masu kuɗi idan suna so su yi rowa bayan sun idar da sallar asuba kamar yadda ake zikirin safe sai su ce to yau mun yi alkawari ba za mu kashe sama da dubu goma ba to da haka duk bukatar da za ka zo masa da ita da duk taimako sai ce kash wallahi ba dan yi alkawarin ba zan kashe sama da dubu goma ba da ana taimaka maka amma na riga na kashe dubu iya dubu goma nan da na faɗa sai Allah ya ce ahir wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim kada ku rinka sanya Allah shamaki ga ayyukan alherin ku ku ce ai ku yau ba za ku yi magana da kowa ba saboda kun san daman za a zo a ce ku yi sulhu tsakanin wani da wani ko ku je ku yi bikon mata wani ta yi yaji zai ce wallahi na riga na rantse yau ba zan yi magana ba kai magana in ta sharri ce shine ba a so yaqul khairan aw liyasmud in ta alheri ne fadar ta tafi shirin to da ka mu fahimci wannan idan aka ce maka alkawari na ka cika ana nufin in na alheri ne amma in na sharri ne babu batun cikawa manzo ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'sihi duk wanda ya bakancan zai wa Allah da'a to bakancan nan ya zama wajibi akan sa ya cika amma wanda ya bakancan cewa zai yi wani aiki na sako to wannan ba dole bane bai cika an gane ko sau da dama mutum zai ce in aka yi kaza aka yi kaza sai na yi kaza musamman in ka je bangaren yan duniya wani sufota ne na wani tim daga cikin tim da ake da suna 'yan kwallon kafa na duniya sai ce idan tim kaza da tim kaza suka yi kwallo aka ci to ni kuma sai na yi kaza la'alla ya ce sai ya ba da kuɗi an sha giya kyauta ko sai ya fita ya yi yawo tsirara ya yi celebration tsirara sai ce to ai kuma na riga na rantse to wannan rantsuwa bata kama ka ba domin rantsuwa ce ta sako kamar ka ce ne in aka yi kaza sai na yi kyauta da mota alhaji ne to taka ce kaga ba taka bace la nazara libni adama fi ma la yamliku babu bakance akan dan adam cikin abin da ba nasa ba domin ana samun masu yin haka ba haushe ce kyauta da abin wani mugunta in aka yi kaza to sai na yi kyauta da dish din matata ko sarƙar gwal ɗinta to ai ba taka bace ta ce yanzu ya zama mugunta da taka za ka yi kyauta to da haka Allah subhanahu wataala dai ya hana a faɗi abin da ba za a aiwatar ba ya hana a faɗi abin da ba za a cika ba ibnu kasir yace inkarun ala man ya'idu idatan aw yaqulu qawlan la yafi bihi wannan ayar karan tsaye ce ga dukkan wanda yake yin wani alkawari baya cikawa ko yake faɗar wata magana baya idawa yace wali hadha istadalla bi hadhihi al-ayati karima man zahaba min ulama salaf ila annahu yajibu al-wafa'a bil wa'di mutlaqan da wannan daga cikin wasu daga cikin malaman magabata suka kafa hujja kan cewa wajibi ne mutum ya cika dukkan alkawarin da ya yi sawa'an tarattaba alaihi gharamun lil maw'ud am la alkawarin nan nabiya ne ko ba nabiya bane ba in dai kai alkawari to dole sai ka cika haka wasu daga cikin malamai suka faɗa dogaro da wannan aya yace wa hatajju aidan kuma sun kafa hujja har ila yau min sunnati da hadisai bima sabata fi sahihain da abin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi salasun abinda ake gane munafiki da shi ɗayan uku ne idza wa'ada akhlafa na daga ciki in yi alkawari ya saba sawa'an alkawarin nan na wani abin duniya ne ko na magana ne ko na wani abu wa idza haddasa kazaba in yi magana ya karya wa idza atumina khan idan kuma aka aka amince masa sai ya ha'inci ibnu kasir ya cigaba da cewa wa fil hadith al akhir fi sahih a wani hadisin kuma na daban cikin sahih al bukhari arba'un man kunna fi abu guda hudu duk wanda suka tattara gare shi kana munafiqan khalisan ya zama tsantsar munafiki wa man kana fihi wahidatun minhun wanda kuma yake da ɗaya daga ciki ba duka ba kana fihi khaslatun min nifaq sai a ce yana da ɗabi'ar munafurci hatta ya da'aha har fa sai ya daina fa zakara minhunna ikhlafal wa'di daga cikin su kuma akwai saba alkawari ibn kasir yace wa qad istaqsayna al kalama ala hadha hadain al fi awwal sharhi al bukhari walillahi alhamd yace hakika mun tarkace maganganu da yawa dangane da sharhin waɗannan hadisai guda biyu cikin sharhin da muka yi wa ta al bukhari godiya ta tabbata ga Allah wata rana wani mutum ya zo ya ce da Abdullahi dan Abbas ina son yi wa'azi sai abdullahi dan abu zai ce to kaje akwai wasu ayoyi da suke sikirinin din mai wa'azi a cikin qur'ani guda uku idan ka kiyaye su to kaje kai wa'azi a ko ina amma matukar ba kai kokarin ka kiyaye waɗannan ayoyin ba kuma kace za ka yi wa'azi to kamar yi wa kanka da kanka tsaraici kake a kasuwa sai wannan bawan Allah ya ce da abdullahi dan abu zai ayoyi ne sai ya karanto masa su wannan tana daga ciki aya ta farko cikin suratul baqara Allah ya ce ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu kwa ke cewa mutane su yi aikin kirki amma ku ba kwa yi ba kwa da hankali ne domin su masu saurare kullum abin da kake faɗa kokari shike su rinka auna shi da ayyukanka idan ya zama kana faɗa kana aikatawa to sai ka ga mutane ma sun fi ƙoƙarin su kwatanta domin kai ma abin da kake faɗa din ya maka tasiri amma duk lokacin da kake faɗa kai kuma baka aikatawa to kallon mahaukaci ake maka kuma tsirara ake kallon ka yahudawa Allah ya ce ba ku da hankali in dai za ku ce ai daidai ku kuma ku rinka sabawa da ka duk wanda zai yi kokarin yawa mutane nasiha uba ne ga yaya uwa ce ga yaya wane ga kanne ko ma wane ne yayi kokari ya kwatanta abin da yake faɗa din wannan sai ya fi tasiri wajen waɗanda suke sauraron sa su ma su kwatanta wannan kuma yana daidai da faɗa da cikawa an gane ko aya ta biyu cikin suratu hud lokacin da annabi shu'aibu ya zo yake wa mutanensa wa'azi annabi shu'aibu dan kasuwar hatsi ne awo yake yi kuma mutanen garinsa ɗan kasuwar hatsi ne ma'auna ne to kuma abin da suka fi shahara da shi shine tauye ma'auni duk wani ɗan kasuwa zaka samu yana da kwano guda biyu kwanan in zai auna da kwanan in zai aunar kwanan in zai auna ya fi girma yanzu idan mutane suka zo da ƙauye da hatsinsu sai ya sa na bogaji ya auna amma idan shi kuma suka zo za su auna a wajensa sai ya sa ɗan ƙarami to kaga wannan zalunci ne kuma a farashi ɗaya to sai Allah ya turo annabi shu'aibu kadai dan gyaran ma'auni don gyaran kwano kadai aka turo shi shi yasa a kissa shu'aibu ba za ka taba jin maganar sallah ko azumi ko zakka ba cewa yana gwagwarmaya da mutanensa akan su yi sallah already suna sallah zakka already suna zakka aikin haji suna irin nasu azumi suna irin nasu matsalar tauye ma'auni to lokacin da annabi shu'aibu yake musu wa'azi da sun san shi ma dan sana'an ne sai suka ce shu'aibu mun gane wayo kake so kai mana mu daina wannan dabara wacce da ita muke tara kuɗi in ya so kai ka koma ka rinka yi dan ka fi mu kuɗi ka fi mu karfin jari sai ka kwace kasuwa to sai gaya musu wata kalma mai tsada yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ku sani ya ku mutane na ba so nake in ce ku yi daidai ni in koma in saba ba ba haka nake nufi ba ni manufata shine mu taru mu gyara ni da ku baki daya amma na san ubangiji shi zai bani gaman katari ni in yi kuma in na faɗa ku yi alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi ne kuma gare shi zan koma wannan ayar ma tana yin sikirinin din duk wanda zai yi daidai ya yi kokari ya kwatanta domin da na gaba ake ganin zurfin ruwa aya ta uku ita ce wannan cikin suratul safi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu ya ku waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah ku sani zunubin ya girmama a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun ya zama kuna faɗar abin da ba ku aikatawa Imam Ahmad ya rawaito hadisi da Imam Abu Dawud daga Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a wani yaro ne dan karami daga cikin yaran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya je gidansu wata rana kamar yadda muka sani bisa ga kyakkyawar ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci sahabbansa ya kai musu ziyara dan su ji daɗi dan girmamawa to wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansu Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a qala Abdullahi dan Amir dan Rabi'a yake cewa atana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana sabiyun manzo Allah ya zo gidanmu lokacin ina yaro dan karami fa zahabtu li akhruja li yace sai na zabura a guje zan fita in je in yi wasan yara a waje annabi kuma yana gida ga babata ga sauran mutanen gida fa ummi sai mahaifiyata ta ce da ni ba ta so in fita ta ce ya abdullah ta'al ta kwala masa kira ta ce kai abdullahi zo u'tika zan baka ungo irin abin da iyaye suke yi wa yara idan yaro zai gudu ko yana so ya fita waje sai su ce ungo su dunkule hannu alhalin ba komai a cikin hannun a wani lokaci to shi ma wannan bawan Allah zai fita sai mahaifiyarsa ta yi masa dabara ta ce abdullahi zo ungo to amma ashe ita ta sa wani abu a cikin hannun ba kawai dunkule hannun ta yi ba ta ce zo ka karɓa faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ita uwar wa ma aratti an tu'tiyahu me kike so ki bashi ne domin annabi yayi tsammanin dunkula hannun kawai ta yi ba komai a ciki qalat sai uwar ta ce tamran ai dabino na dunkule a cikin hannun zan bashi fa qala sai annabi ya ce amma innaki Allah ya so ki law lam taf'ali da a ce ba komai a hannunki kawai hannun hannunki kai dan ya zo ki kama shi kutibat alayki kaza ba wallahi da a wajen Allah an rubuta miki zunubin ƙarya kuma a lahira sai an muku hisabi da shi kin yi ƙarya kuma kin yaudari ɗanki kuma sharrin hakan shine kin koya masa yaudara shi ma to yanzu dan Allah iyaye nawa suke koya wa ƴaƴansu yaudara da wannan tsarin iyaye nawa suke koya wa ƴaƴansu yaudara da wannan tsarin ma'ana daidai da ki cewa wa ɗanki zo ungo ba komai a hannunki ya zo dan ki kama shi wannan sharri ne ƙarya ce a wajen Allah yaudara ce za a yi miki hisabi da ɗan kuma kin koyar da sharri domin shi ma gaba haka zai rinka wa mutane ya rinka gaya musu abin da ba zai aiwatar ba da haka malaman tafsiri sukan kawo wannan hadisin a karkashin wannan ayar lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wata rana imamu Bukhari ya samu labarin wani malami a dokar daji a wata ƙasa ya san wani hadisi kwaya ɗaya na annabi to su a ka'idar malaman hadisi ba sa tsayawa su tsinci hadisi akan titi wane ya ji gawa ne in dai suka ji an ce annabi ya faɗa za su cewa ya faɗa sai an gaya musu diddigin wanda ya faɗa to ko ina yake a duniya kuwa in za su karar da dukiyarsu sai sun je don wannan hadisin dan dai su ji baki da baki da wannan hanyar fa aka aka tsare hadisan annabi ba a jita jita a labaran titi aka tara hadisai ba Imam Bukhari ya sayar da dukiya mai yawa kadara mai yawa ya tattali kuɗinsa don ya je ya jiyo hadisi a wajen wannan malami tafiya ce fa ta ƙasa da ƙasa kuma ka sani a zamanin da babu jirgin sama babu mota babu babur ko keke babu suka tafiya mai tsawon tafiya mai tsawon kwanaki sai da suka je dajin nan sun sha wahala suna murna ga gidan malamin nan sun zo kawai sai ga wata akuya ta fito daga gidan a guje sai shi kuma ga malamin ya fito da ƙwarya sai yake mata irin kiran nan na tumaki kakkakkakkat ta taho ita akuya ta ɗauka cewa dusa ce a cikin ƙwaryar ashe ba komai a ƙwaryar so yake kawai ya kama ta kawai sai carab ya kame akuya sai ya shiga gida yana kama akuyar sai ya saki ƙwarya haka alama babu komai a cikinta imamul bukhari da shi da abokin rakiyarsa sai suka juya to kuma a daji ne duk lokacin da aka ganka a wannan dajin an san gidan wannan malamin ka taho kamar kai ne ka shiga layi kulos gida ɗaya ɗaya sannan ka shiga kawai malamin sai ya ga waɗannan mutane sun yi kwana sai sauri da sauri ya kira su yaya ga kun taho kamar kun zo waje na kuma sai naga kun yi kwana suka ce to gaskiya wajen ka muka zo kuma daga ƙasa kaza muke daga Bukara cikin Rasha muka taho wajen ka kuma ba komai ya kawo mu wajen ka ba mun ji labarin cewa ka san hadisi kwaya ɗaya ne daga annabi muke so mu zo mu ji shi daga bakin ka kai tsaye sai ce to bismillah ku zo in gaya muku sai imamu bukari ya ce wallahi ba zan karbe shi daga bakin ka ba me yasa yace saboda naga ka yaudara akuya duk wanda ya yaudari akuya zai yaudara dan adam haka wallahi ni a wajena ba zan karɓa hadisi a wajen ka ba haka ya juyo ya tafiyarsa dan Allah yau mutane nawa kai yaudara yau suwaye ma suka fi kowa ɗaukaka a cikin al'umma ka ce mun mayaudara domin 'yan siyasa yau su ne iyaye a cikin al'umma kuma sun faɗa cewa siyasa rukunin ta uku ne daga ciki akwai me yaudara ƙarya yaudara cin amana waɗannan su ne shika-shikan siyasa in baka iya su ba to sai ka ji ana cewa wani bai iya siyasa ba ai bai iya siyasa ba in dai kai straight forward ne kai tsaye ne za ka faɗi gaskiya in gaskiya ce ƙarya in ƙarya ce zai yiwu in zai yiwu ba zai yiwu ba in ba zai yiwu ba sai a ce ba ɗan siyasa ba ne ɗan siyasa shine mai dungu ba zai yiwu ba ya ce zai yi. ko ba haka ba wata ƙarya har ta renin hankali a da sai a ce za a yi famfan fura kuma ka yadda kaga ƙarya ce a fili ma ba kunya da rainin hankali muka yadda kuma za a yi famfan fura to tafiya ta yi tafiya kan yana wayewa nau'i da salon yaudara kuma yana daɗa canjawa da haka da ya'yan uwa mu sani cewa Allah baya son mutane su faɗa abin da ba za su aikata ba mu rinka karda dan me za mu faɗa in ka san ba za ka iya cika abu ba ko kana ka san yana da wahala in ka zo faɗa ka ce insha Allah wannan wata mafita ce Allah ya bawa muminai wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika gadan illa an yasha Allah duk abin da ka faɗa in ka ɗaure shi da insha Allah in baka yi ba ba wanda zai ce kayi ƙarya Allah ma ba zai ce kayi ƙarya ba mala'iku ba za su rubuta ma ƙarya ba ƴan adam ma ba su isa ce kayi da su ko kai musu ƙarya ba shi yasa aka taɓa yin wani ɗan siyasa mai wayo duk maganarsa insha Allah ce to amma mutane sai suka ɗauka cewa wai ƙarya yake yi shi ko ya san mafita yake samawa kansa a wajen Allah zan muku kaza zan muku kaza insha Allah shikenan ya fita in bai ba Allah ne bai ba shi iko ba to da haka mu rike maganganun mu kuma mu rinka yin kokarin muna daure su da insha Allahu in mun san ba za mu iya cikawa ba qala maqatil maqatil ibn hayyan maqatil dan hayyan yace qala al mu'minuna mu'minai ne suka ce law na alamu a al a'mali ila Allah da mun san aikin da Allah ya fi so la amilna bihi da shi zamu ke yi fadallahum Allahu ala ahabbil a'mali ilaihi siku Allah sai ya nuna musu ga aikin da ya fito فقال سيتي إن الله يحب الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان Allah ya ce inna Allah lalle Allah yuhibbul ladina yuqatiluna yana son waɗanda suke yin yaƙi fi sabilihi wajen taimakon addinin sa saffan a cikin sahu mala yace yansuru wa yukrimu ubangiji yana taimako kuma yana karramawa anan malam yayi tawili bisa ga aqidar asha'ira ba sa cewa Allah yana so idan aka ce Allah yana so sai su ce yana taimako yana so sai su ce yana bada lada kamar yadda ba sa sifanta Allah da fushi in aka ce Allah zai yi fushi sai su ce zai yi uquba zai yi azaba zai ba da zunubi ko alhaki to amma wannan sarful kalami ne an zahirihi biduni dalil kau da zance ne daga zahirinsa ba tare da dalili ba Allah ya fi kowa sanin kansa ya fi kowa kishin kansa ya fi kowa mutunta kansa da kansa amma ubangiji ya sifanta kansa da fushi ya sifanta kansa da yarda ya sifanta kansa da so ya sifanta kansa da ƙi abin da ya rage mana mu bayi mu san cewa ubangijinmu yana so me ya rage mana mu san wani dalili yake ja ubangiji yayi so mu bi wannan dalilin dan ya so mu mu san cewa ubangijinmu yana ki mu gujewa abin da yake jawo kiyayyar ubangiji to wannan shine ribar da za mu ci a karkashin sanin waɗannan sifofi na ubangiji subhanahu wataala amma kada mu yi tawilin su kada a ce Allah yana da hannu ka ce yana da iko iko daban hannu daban ko ba haka ba kada a ce Allah subhanahu wataala yana fushi ka ce a'a yana azaba azaba daban fushi daban za ka iya yin fushi da abu ba tare da ka azabtar da shi ba za kuma ka iya yin amma ba zai yi kai azaba babu fushi ba an gane ko bainahuma umumu wa khusus to haka nan ma soyayya ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya so zai ba shi lada an gane ko amma kuma ba duk wanda ya ba wa lada yake so ba domin kafirai suna yin abin da Allah yake so ya ba su lada amma baya son su kafiri zai ji wani mabukaci yana kukan yunwa ko yana neman taimako ya ɗau kuɗi ya bashi Allah sai ya biya shi sai ya bashi ladan wannan abin da ya yi amma yana son sa ubangiji baya son sa wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son kafiri mai sabo to da haka mu fahimci wannan malam yana kan aqidar asha'ira da haka anan yayi tawili Allah ya ji kansa da rahama amma dai ubangiji subhanahu wataala yana so to wannan yake nuna maka muta mu ba irin tasu bace ahli sunna dan malamin sa yayi kuskure sai ya roƙa masa gafara sai kuma ya faɗi daidai sai ya wuce haka Allah ya ce mana والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان مؤمنان kwarai da suka zo bayan sahabbai idan suka ga inda sahabbai suka yi kuskure sai suke Allah ka ji kan yan uwanmu da suka rigaye mu da imani amma anan ƴan adantaka ta kama su sai su gyara sai su wuce amma ka ce ka gaji kuskure kuma a kansa za ka rayu a ɗora kuskure a kan kuskure to baka da hujja a wajen Allah iyayenka za su iya ba daidai ba Allah ya kyale su amma kai da ka gani ka dora akan mu dai eh, ba daidai din su ba ka ci gaba kai Allah ba zai kyale ka ba domin ta yusu suna da wata shubaha domin ta yusu sun rayu a yanayi domin ta yusu suna da kaza da kaza da kaza da yasa amma kai kil duk ka da wannan da haka ya kamata mu fahimci wannan bambanci shine mutumin da ya ci mushe ba tare da uzuri ba da wanda ya ci mushe da uzuri duk mushe suka ci amma wancan bai yi laifi wancan kuma fa ya yi laifi yau da dama wani zai yi kuskure amma kuskurensa akwai uzuri a wajen Allah wani kuma zai yi kuskure amma kuskurensa babu uzuri a wajen Allah to kaga ko wanda ya yi kuskure sakamakon yana da uzuri sai ka rika masa gafara sai ka wuce malamai suka ce ana ganewa domin mutumin da ka san a cikin ayyukansa ɗari saba'in da biyar daidai ne don ka same shi da kuskure ashirin da biyar ba ka cewa wannan mai kuskure ne a'a ga daidansa ya fi yawa adalci farfara a sashi a cikin farare baki baki a sashi a cikin me bakaki amma mutumin da ka kama shi da laifi saba'in da biyar cikin ɗari dan yayi daidai ashirin da biyar baka cewa wannan mai daidai ne Shaidan mai kuskure ne ko mai daidai ne mai kuskure ne mai laifi ne amma yayi daidai annabi ya ce a nan yayi daidai to wannan shine adalci inda ko bai daidai ba daman nan aka fi saninsa nan ce daman ɗabi'arsa da ka ya uwa wannan shine tafarki madaidaici wannan kuma shine adalci idan wani ya yi ba daidai ba ka tabbatar da cewa santsi ne ya ja shi na tafiya roƙon masa gafara ka wuce da haka ba a tawilin sifofin Allah a madadin a ce yana so a ce yana taimako ko yana girmamawa taimako daban girmamawa daban so daban Allah yakan girmama kafuri ya ba shi mulki Allah yakan taimaki kafuri ya shi ya biya masa bukatarsa amma Allah baya son kafuri wannan a fili yake ko kai ya da dama kana taimakon wanda baka so yoso da dama kana girmama wanda baka so yoso da dama sahabbai suka ce muna ganin mutane mu musu dariya mu musu fara'a amma a zuciyar mu tsine musu muke haka abu darda ya ce inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum yoso da dama mukan yi wa wadansu yaƙe wanda yafi ciwo kuka ciwo amma a zukatan mu tsine musu muke yoso da dama zaka zo wucewa da kafiri ya gaishe ka ka gaishe shi amma a zuciya ba kai masa fatan alheri a zuciya la'antarsa kake kinsa kake yi ya so da dama wani ubangidanka ne kafuri kila a aikin ɗamara dole ka sara mai ka jinjina ba ka girmama shi ba amma kana son sa a zuciya ba ka son sa shi ma baya son ka to da wannan shine misali ta yadda za mu fahimta Allah madaukakin sarki yana son masu yaƙi don taimakon addininsa a cikin sahu ka annahum bunyanun marsusun kai ka ce sahun nan nasu wani gini ne marsusun wanda yake manna da juna ai multaziqun ba'dahu ala ba'd sabitun an gane ko to malamai suka ce a cikin wannan Allah ya bada amsar wancan hadisi da muka karanta tun a farkon karatu sahabbai suna tattaunawa akan wani aiki Allah ya fi so don su aikata to ga Allah yana ba su amsa da kansa shi yasa ma kan su tura dan aike Allah ya sanar da annabi gafi abin da ka suke tattaunawa so suke ka gaya musu aikin da na fi so mazaje ka ka gaya musu kafin su turo maka annabi ya tara sai yake karanta musu sura a cikin surar ga amsar ta fito inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son masu yaki dan taimakon addinin sa a cikin sahu to anan sai malamai suka ce shin zai yi ayyaki a cikin sahu kamar sallah wasu malaman suka ce zai yi tunda Allah ya faɗa wasu malaman suka ce a'a ba yadda za a yaki yayu a cikin sahu saboda in dai kaga sahu to ana cikin hankali amma shi ko yaƙi ana yin sa ne ba a cikin hankali ko ba haka ba shi yasa sahu a sallah amma sahu a kasuwa baya yiwa sallah akwai nutsuwa akwai hankali amma a kasuwa kowa ta kansa yake kowa sa yake ina zaka ce zaka saita mutane akan tsari ɗaya sai dai suka ce zai iya yiwa a farkon yaƙi ayi yi sahu amma da zarar wutar yaƙi ta kankama babu zancen sahu za ka iya ganin sojoji a filin daga kan a fara ɗauki ba daɗi suna fareti a cikin sahu amma in aka fara harbi in harba maganar sahu babu ita maganar fareti babu ita kowa ta kansa yake suka ce irin haka ya faru a lokacin da za a yi yakin badar annabi ya fara jera sahabbai sun yi sahu yana musu hudu ba yana ba su umarni yana gaggaya musu dabarun yaƙi kamar sojoji suna fareti kafin a fara yaƙi amma da aka fara yakin sahu sai ya watse ya tarwatse da haka suka ce Allah yana ba da labari ne akan yadda jihadi yake farawa amma idan aka fara aka shiga tsakiya to baya yiwa ai haka waɗansu malaman suka ce magana sahu anan ba sahu ba ba hissi sahu ne ma'anawi abinda ake nufi da sahu anan, ba wai sahun in haɗa kafa da taka da tawa ba a'a sahu ne da ma'anar tsari yaƙi baya taɓa yiwa babu tsari da haka abin da Allah yake so ya ce mana a yaƙi sai da tsari in babu tsari ko mun yawan sojojinka za a kashe maka su in babu tsari a yaƙi ko mun ƙarfin makaman da kake takama da su ba za ka yi nasara ba abokin gabarka ko mun ƙarancinsa ko mun rashin kayan faɗansa in ya fi ka dabara da tsari sai ya gama da kai da ka sau da dama tsari a yaƙi akan shige shi ne da fusata da haushi to amma idan dai ba a samu gushewar hankali ba an tafi akan tsari to za a yi nasara da haka ya yan uwa mu fahimci wannan waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da Allah yake nufi to sannan wannan aya tana magana akan jihadi jihadi yana daga cikin ayyukan musulunci masu matukar falala wanda jihadi yana da kashe-kashe yana da matakai yana da bangarori da rassa masu yawa mata suna jihadi maza suna jihadi an gane ko mata sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a alaina jihadun shin muna da jihadi manzo Allah ce na'am alaikunna jihadun la qatala fihi kuna da jihadi amma babu ko zubar da jini a cikin sa suka ce to ya za jihadi babu zubar da jini yace to kun dauka jihadi kawai kalma ce abu ɗaya take nufi suka ce to me jihadin mu na mu mata wanda babu zubar da jini a ciki yace alhajjul mabrur aikin hajji da za ku yi shi lami lafiya ita mace tun daga gida har ta je maka ta dawo in dai ta aikin haji lami lafiya daidai take da sojan da ya je yaki ya dawo yayi ma mutuwar shahada domin su a nan gizon yake saka su a ce hajiya ta tafi aikin hajji lami lafiya har ta dawo sai an yi da gaske ba girin girin ba ta yi mai ba tafiyar ba a je a yi aikin hajji lami lafiya a dawo to kaga manzo Allah ya tabbatar da cewa hajjun mabrur jihadi ne to sannan jihadun nafs ka hana kanka aikin sako shi ma jihadi ne bal ma yana daga cikin mafi girman jihadi domin jihadi ba shine ka hana wani ba a'a ka fara hana kanka an gane ko to da haka jihadi yana da rassa da yawa kuma yana daga cikin ibadoji masu matuƙar muhimmanci kuma ya kasance bisa ga tsari da haka ubangiji subhanahu wataala ce yana son wannan malai cewa haza na kaifiya muslimina kayfiyatal istidadi wannan koyar da musulmi ne yadda ya kamata su tattali da tanadi li muqabalati adu idan su aran gama su fuskanci makiya da an yakunu saffan su zamo sahu daya tsintsiya madaurin ki daya wa hasahum ala zalik ubangiji ya zabarar da su akan haka bi anna allaha yusaidu man yaf'aluhu wa yansuruhu dan ya nuna musu cewa Allah yana taimakon masu haka kuma yana kai su ga gaci wa lam takun hadhihi al kayfiya qabla al islam kafin zuwan musulunci ba a irin wannan tsari musulunci shi ya fara koyar da tsari da sahu sahu da fareti a fagen yaki ko da yau zaka ga wanda ba musulmi ba suna yi to sun kwaikwaya ne daga wajen musulunci da ce ma'rufatun indal qital wanda wannan tsari ne sananne da musulunci ya zo da shi a fagen yaki Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh